Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako zai mayar da hankali ne kan cutar rashin barci ko kuma rashin samun isasshen barci a lokacin da ake bukata wadda ake kira insomnia a turanci. Cutar da alkalma ke nuna cewa kashi 30 zuwa 35 na yawan al'ummar duniya da shekarunsu ya kai 18 zuwa sama na fama da ita wadda kan zo musu jefi-jefi yayin da kashi 10 na yawan jama'ar duniya ke fama da cutar mai tsanani. wasu alkalma sun nuna cewa a najeriya duk cikin mutum ɗari akalla 69 na fama da cutar ta insomnia galibi magidanta ko kuma masu shan wahala a aiki wannan ya sanya mu fara tuntubar likita don jin ko ke haddasa wannan cuta ga dai abin da dakta Nasir Yunusa Jos ke cewa wannan insomnia din ciwo ne wanda yanzu ya yi yawa a faɗin Najeriya ko kuma Afirka dan duk shekara ana samun kamar mutane wanda suke da wannan cases na insomnia kamar mutum zuwa miliyan ɗaya zuwa miliyan ɗaya da rabi shi wannan insomnia din nan abubuwan da suke da wannan insomnia din ya hada da kowa sleeping habit ga muna da wani ɗabi'a mutum baya son yin bacci da wuri sai ya biye ma ko kallo ko wani aiki ko wani abu da ya shafi dai zai hana shi da ya bacci a kan lokaci ana son a kowane dare mutum yana samu yanga ya bacci kamar awa bakwai zuwa takwas a akwai wasu cututtuka da suke kawo insomnia eh. kamar depression anxiety rashin rashin motsa jiki dan mutane ma ba su san wahala eh. rashin motsa jiki yana jawo insomnia sai kuma akwai wasu chronic illnesses kamar su ciwon suga da hawan jini da kuma wasu ma. magunguna da mutane suke sha in muka dawo kuma gefen abinci kamar akwai wasu mutane da suka ɗauki wani ɗabi'a na shan kofi kafin su kwanta duk wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abun da triggering in insomnia ke yanzu kin kamar wanda suke yin aiki na shift shine ke yayi wannan aikin safe gobe na na da rana jibi na dare mm. su ne mostly suka fuska kamuwa da wannan insomnia din eh, wannan cuta na insomnia ba wanda ya bari mm. har yara ma suna kamuwa da shi mm. amma dai mostly wanda suka fi kamuwa da shi su ne manya kamar irin middle age haka to akwai hanyoyi da yawa da mutum zai gane cewa ya kamu da insomnia kamar na farko idan mutum ya saba yin bacci lafiyar lafiya sai ya zawo ya ga in ya ji garo ya kwanta ya juya can ya juya can baccin ba zai zo ba ko kuma idan ya je ya kwanta in baya yin bacci mai nauyi zai tashi dare ma kuma ba zai iya koma ba akwai dai gargaɗin masana game da tsanantar wannan cuta lura da yadda insomnia ke gayyato tarin cutuka ciki kuwa har da matsalar kwakwalwa kamar da yadda likitan namu Dakta Nasir ke shaida mana. Ai eh, tana gayyato cututtuka da yawa. in na kamar mutumin da yake da kamar eh, psychiatric problem. Mm. Definitely zai dinga in insomnia. Kisan eh, nervous system. Mm. Idan har mutum ya bacci definitely ka restoring in energy din jiki ka mm. Kuma nervous system din kama zai huta against the following day. In ka tashi safe za ka ji ka very active. Za ka yi za ka ji ka a cikin wani irin yanayi wanda baka saba wanda yanayi mai jin daɗi. to Idan har mutum ya zama baya samun bacci sosai inda ah, shi internet ne yake targeting shi ne da nervous system. A cikin abun da yake haddasarwa shi ne yana saka mantuwa. Eh. Insomnia yana sa mantuwa tabbas. In har baka samun bacci sosai za a yi magana da mutum nan da mintuna kaɗan zai ci a manta. Ko kuma za a gaya mutum magana a zuwa ce mishi a yan gaya maka zai ce kai ba shi bane za a ta agin da ci san ba shi bane. To eh. mutum yana da fahimtar zai gane cewa wannan mutumin yana da insomnia. Yana lalata ma kwakwalwa gaskiya. Dan long time complication na insomnia yana iya jawo mutum loss of memory ta za ka tashi ka ji kamanta komai da komai a kai wane ne ko kuma a ina kake completely Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan ga da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. Ganin cewa akwai tarin mutane da ke fama da wannan larura, amma har yanzu akwai karancin sani kan wannan cuta ta insomnia tsakanin jama'a ga dai ra'ayoyin wasu jama'ar gari. Gaskiya ina da masaniya a kanta saboda akwai lokacin da na taɓa hira da wani friend ɗina yake gaya min cewa yana fesin challenge gaskiya idan ya fara barci tsautsayi ya sa ya tashi bai iya komawa ko ya in ya tashi to kuma sai ya kai asuba ma bai koma ba shi bai so in yana barci ya tashi ko kuma idan bai kwanta bacci da wuri ba ya wuce 12 ya kai wato ba zai iya yin barcin ba sannan still akwai wani ma da na sani shi ma ya taɓa gaya min cewa yana fama da matsala so kin ga kusan zan isa ina da masaniya akai tunda ina da wanda suke fama da matsala eh to gaskiya ban da masaniya a kanta amma yanzu sakamakon misali da kika bani na cewa mutum wani lokacin zai ji yana so ya yi bacci amma kuma baccin ya ki zuwa to tabbas ne ma na taɓa tsintar kaina a irin wannan amma kuma gaskiya yanzu ba na tare da irin wannan yanzu ina jin baccin kawai ni ce dai ba zan kwanta na yi baccin ba a lokacin da ya kamata. Lura ta da yadda cutar ta tsananta a tsakanin al'umma musamman matasa shirin ya tattauna da wasu da suka yi fama da wannan cuta a baya sun kuma bayyana mana dabarun da suka yi amfani da su wajen samun waraka. A yanayin yadda na ɗauke ta kuni a yanayin yadda take zuwan mun is a temporal abu ne haka abubuwan da suke causing mun wannan insomnia din mostly gaskiya stress ne wani lokacin physical stress ko mental stress musamman idan na aiki haka ko kuma irin tafiya yawan tunani gaskiya bacci yakan yi mun karanci ko kan sha wahala kafin in samu in yi bacci da daddare ina kwanciya bacci wani lokacin karfe tara tara da rabi zuwa goma saura da haka amma duk sanda na gana haura wannan lokacin da na saba kwanciya aka kwana ɗaya kwana biyu har aka kai kusan kwana uku to tabbas na san ina fama da mental stress ko kuma physical stress wannan su ne abin da suke yawan kawo min wannan ciwo na shi insomnia ce hanyoyi da nake bi wurin kare kaina da kamuwa daga wannan ciwo mostly gaskiya nakan yi ƙoƙari in ga cewa na hana kaina yawan tunani yanzu abu in ya faru a try to forget it gaba ɗaya kawai in shi ya wuce in bar wa Allah kuma bana yawan tunani gaskiya secondly aiki da yake zama kin sani ba za ta taba ba za ta taba yiwuwa a ce yau ka tashi throughout baka yi aiki ba irin baka yi aikin da ka gaji to your elastic limit ba To gaskiya dai matakin da na fara ɗauka shine yaƙi da baccin safe. Na yin bacci da safe sosai, to shine nake tunanin idan na zo yin bacci da daddare sai in kasa yi da wuri. Saboda na yi bacci sosai da safe ya ishe ni, to sai na daina baccin safe a lokacin sosai. Na daina baccin safe a lokacin to sai ya kasance da daddare kawai da wuri nake yin bacci kuma in dai na kwanta baccin zai zo tun daga lokacin dai sai na fuskanci cewa baccin safe ne da nake yi da yawa yake hana ni yin bacci da daddare mun koma ga likitan namu Dr. Nasir Yunus Jos don jin matakan waraka daga wannan cuta da ma hanyoyin da ya kamata mutane su yi amfani da su don baiwa kansu kariya daga kamuwa da ita. Eh, akwai abin da muke cewa acute insomnia da kuma chronic insomnia. Ki acute insomnia kwana biyu zuwa sati ɗaya mutum zai iya warkewa. Me in ga abun dole sai ka kana bukata a baka wasu sleeping pills ko kuma antidepressants sai za a recommend maka a asibiti. In kuma ga naka bi kai a fara baka magani ba, little advice in aka baka in kai amfani da shi insha Allah zai za a samu sauki sai dai akwai wani abu da mutane sun dauke shi zama habi kamar shan abin abinci da yake da caffeine eh. ko kuma nicotine kafin a kwanta a yau kare a avoiding wannan abubuwan sometimes abubuwan da muke ci su suke da mana shi wannan insomnia din kamar zaka ga mutum wani zin zai kwanta sai ya lodi abinci ya cika abinci shi wanda in yayi bacci system ne shi ba zai yi digesting wannan abincin ba to wani ma zai iya farkawa cikin daren saboda yana experiencing general discomfort ko kuma ciwon ciki ko kuma wani abu hakuri to kin ga mutum ba zai samu ya bacci ba to in zaka avoiding irin wannan abubuwan kuma a yi kokari a cikin ma exercise ga motsa jiki yana da matukar amfani sai kuma a in ka sa lokacin baccin ka in karfe goma kake bacci na dare ka yi kokari ko da yaushe goma nan na yi ka kashe wayanka ka kashe wuta dan haske ma yana ɗaya daga cikin da wasu yake ana su su yi bacci eh. da kuma environment inda mutum yake rayuwa ne za ko na ga bari kwanta ba shi karfe ɗayan dare kuma asuba na yi farka baccin ya yi shi to in ka je asibiti likitoci za su yi kokari su binciko kuma su gano maka me ya kawo maka wannan insomnia sai kuma su baka wasu shawarwari insha Allah idan haka yi amfani shawaran za a samu sauki masana dai yana ci gaba da bayar da shawarwari kan gaggauta ziyartar asibiti da zarar an ga alamun cutar wadda kan fara da yawan farkawa daga bacci ko kuma gaza barci a lokacin da ya kamata mutum ya rintsa to madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan lokaci zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi Sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.